a'udhu billahi minash shaitanir ya suka ce masu imani ku ji tsoron ubangijin ku Allah ta'ala ku mai da'a kuma ku lizimci shari'arsa kuma ku tsare dukan iyakokinsa don ku zama daga cikin masu gyara rabautattu a cikin duniya da kuma lahira wannan shine iyakar Allah dukkan wanda yawa Allah da manzonsa da'a Allah ta'ala zai shigar da shi aljanna wadda ƙoramu suke gudana a cikinta yana mai dawama a ciki wannan shi ne mai babban rabo yana daga cikin dalilin kiyaye dokokin Allah ta'ala shi ne kada mutum ya sanya wani abu na ibada ga wani Allah Allah ta'ala na cewa lalle hukunci shi ne na Allah shi kadai ya yi umarni da kada ku bauta kowa sai shi wannan shi ne addini wanda yake miƙaƙe kada sai dai da yawa daga cikin mutane ba sani ba duk wanda ya zama yana daga cikin ma'abuta tauhidi to yana daga cikin ma'abuta hidaya kuma yana da rabauta da kyakkyawan makoma allah ta'ala yana cewa lalle hakika mu aiko a cikin kowace al'umma manzo yana gaya musu cewa ku bi allah kuma ku nisanci ɗagutu akwai daga cikinsu wanda ya bi Allah akwai wanda kuma abubuwa na bata suka tabbata gare shi ku tafi a ban ƙasa ku duba ku gani yaya aƙibar masu karitawa da Allah sai kasance hakanan Allah subhanahu wa ta'ala cewa yana mai shaidawa da gasgatawa wannan gaskiya ta tauhidi la ilaha illallah kada ku zama kun haɗa Allah da wani Allah ta'ala ce la ilaha illahu dukkan wani abu halakakke ne sai dai fuskar Allah kawai hukunci yana ga Allah kuma gare shi za ku koma kamar yadda Allah ta'ala ya tabbatar da manzanci na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a maganarsa Muhammadun Rasulullah haka nan faɗinsa cewa annabi Muhammadu bai kasance baban ɗaya daga cikin ku ba sai dai manzo ne na Allah kuma cikamakin annabawa ne Allah ya kasance kuma mai iko ne akan dukkanin komai don haka wannan shaida ce wadda Allah ta'ala ke gaskatar da ita ga maganarsa da ɗa'a gare shi da kuma nisantar dukkanin abin da Allah baya so kuma kada mai dama bauta ma Allah face sai da abin da ya zo daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala lamiya daga cikin abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsaye da sallah guda biyar a cikin rana da yini da kuma ba da zakka da haka mai kuɗi ya ba da ita daga dukiyarsa don ya zama ya samar da wannan yan uwantaka ga yan uwansa fakirai da kuma taimake taimakekeniya gare su da kuma wannan abubuwa wanda Allah ta'ala ya ce a biya da shi sannan kuma ga aikin haji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa shi musulunci shi ne ka shaida ba abin bauta da gaskiya da cancanta sai Allah shi kadai kuma lalle ne Muhammadu bawon ne ko manzon ne ka tsaye da sallah ka bar zakka sannan kuma ka yi azumin wata ramadana sannan ka yi aikin hajji na <clears throat> aikin allah idan ka samu iko akan wannan shi imani shi ne ka yi da allah da mala'ikunsa da manzanninsa da kuma a ranar kiyama kana mai gasgata wannan da miƙa wuya gare shi da ya da dukkanin abin da allah ta'ala ya ce abi a da shi a kansa kuma da iman da ƙaddara da al'amura da kuma kyautatawa shine ka bauta wa Allah ta'ala kuma kamar kana ganinsa idan baka ganinsa to lalle hakika shi Allah yana ganin ka ya ku alhazan ɗakin Allah mai alfarma lalle hakika ya kasance daga cikin hudubar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam aikin haji yana cewa ya ku mutane lalle ubangijin ku ɗaya ne kuma abin bautar ku ɗaya ne don haka ba bambanci tsakanin balarabe da wanda ba balarabe ba ba bambanci tsakanin wanda ba balarabe kuma akan balarabe hakanan tsakanin fari da wanda baki ne ba bambanci tsakanin kuma barkin akan fari sai dai takawa kusan na hakika na shaida na isa da addini lalle hakika Allah ya haramta muku jinin ku da addinin ku da mutuncin ku kamar da haramta muku wannan alfarma wannan ranar a wannan wata mai albarka a cikin wannan kuma gari mai albarka dan haka sabawa da kuke da shi a cikin launin ku da kuma ɗabi'unku da harsunanku ba wani dalili ba ne zai na ku kawo saɓani a tsakaninku ba a'a wannan ayoyi ne na Allah subhanahu ta'ala cikin halittarsa Allah ta'ala yana cewa yana daga cikin ayoyin Allah subhanahu ta'ala halittun mai da kasai da sassaɓawa tsakanin harsunanku lallai a cikin wannan akwai ayoyi masu girma ga masu hankali yana daga cikin kuma abin da ya zo a cikin nassi wanda ke tabbatar da wannan shine umarni da haɗin kai da kuma soyayya juna da haɗin kai tsakanin mutane da hani a kan rabuwar mutane da kuma saɓani tsakaninsu allah ta'ala yana cewa ku yi riko da igiyar allah guda ɗaya kada ku raba ku dinga kuma tuna ni'imomin allah a gare ku yayin da kusance ku sai allah ta'ala ya haɗa ku waje ɗaya sai kuka waye gari kuna masu imani akan wannan kuna kuma yan uwan juna haka nan manzo allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa lalle allah yana so muku ku bauta masa kada kuma yi shirka sannan kuma ku riko da igiyar Allah guda ɗaya gaba ɗayan karkun raba don haka ne Allah ta'ala ya yi baiwa ga manzansa sallallahu alaihi wasallam ta hanyar hada sabansa gaba ɗaya waje ɗaya Allah ta'ala ke cewa Allah shi ne ya taimake ka shi ne ya taimake ka da muminai ya kuma haɗa zukatan sahabbanka inda Allah za ka ce da duk abin da ka mallaka na bayan ƙasa ba za ka iya haɗa. saurinsu ba da zukatansu ba sai dai Allah ta'ala shi ne haɗa maka zukatansu Allah mabuwayi ne kuma hikima ne hakanan Allah ta'ala yake cewa yana hani akan rabuwar juna lalle wanda suka raba addinin su suka zama kungiyoyi ba su da wani abu ga wani tabbaya su wannan al'amarin su yana ga Allah ne kawai sannan zai ba su labari dangane ga abin da suka je suna aikatawa sannan zai ba su labari dangane ga abin da suka san suna aikatawa hakanan Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa kada ku zama kamar wanda suka raba addininsu da kawunansu suka zama bayan gaskiya ta bayyana gare su wannan su ne suke da azaba mai raɗaɗi hakanan kuma a cikin haɗa kalma akwai maslaha ta addini duniya da kuma tabbatar da maslahohi da kuma tun kuɗi dukkan abin da ke mafsada da shi kuma ake samun taimakon ne akan albir da taqwa da kuma shi ake taimakon gaskiya ake kuɗi barna ake kuma tunkuɗe makiya da shi ake tabbatar da kuma kiyayyar masu kiyayya da masu iyaka yayin da kalmomin musulmi suka rabu to dukkanin san zuciya da kuma ta lamari zai ƙara haɗuwa akan wannan sai zama an zubar da jini na haramun an kuma halatta dukiyar wanda bai halatta ci dukiyarsa ba an keta kuma alfarma wanda bai kamata a keta alfarmarsa ba sannan kuma a dinga samun saɓani a cikin irin waɗannan al'amura wanda Allah ta'ala baya so manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa misalin muminai a cikin ƙaunar junansu da kuma tausayinsu da kuma haɗin kansu kamar gangar jiki ne idan wani ɓangare daga cikinsu yana ciwo to duk sauran gangar jiki kuma ta kama ciwo ita ma da zazzaɓi. haka nan manzon Allah sallallahu alaihi yana cewa mumini da mumini kamar gini ne sashin yana shiga cikin sashi yana karfafa juna haka nan kuma hannun Allah yana tare jama'a shaidan kuma yana tare da wanda suka rarraba kawunansu su ana sanin wannan darurar kuma ta haɗuwar musulmi saboda abubuwan da suke faruwa masu ciwo na rabuwar kan al'umma a ɗaiɗaiku da kuma gama gari allah ta'ala yana cewa idan lallai waɗannan da suka raba kawunan su a kan littafi suna cikin shaƙiyanci mai nisa daga nan ne za mu sani cewa shari'a ta tabbatar mana da abubuwa masu kyau wanda su nuna mana abubuwan da za su kawo mana tasiri akan gaskiya da kuma aikin addini don su tabbatar da wannan kyamantakewar ta mutane na gaskiya wajen tabbatar da wannan gini din kuma ta tabbatar da rukunansa kan dukkanin ɗaiɗaikun mutane da kuma garuruwansu gaba ɗaya balma da duniyar gaba ɗayanta don haka ne allah ta'ala ya tsotar da musulmi wajen koma zuwa ga littafin allah da kuma sunna manzana allah na cewa allah ta'ala na cewa ya kuna suka imani ku bi allah da manzansa da kuma masu kula da al'amarinku in kuka samu saɓani tsakaninku to kuma da al'amarinku zuwa ga Allah da manzansa in kun kasance masu imani da kuma ranar tashi alƙiyama wannan shine alkhairi a gare ku da kuma mafi kyawun zance hakanan Allah ta'ala ke cewa babu wani saɓani za ku yi tsakaninku face hukuncin sai na wajen Allah wannan shine ubangiji na gare shi kuma nake tawakkali kuma gare shi nake mai da al'amarina hakanan Allah ta'ala ke cewa babu wani abin da muka saukar maka face don ku bayyana mu mutane abin da ke cikin zuwa suka sabani a gare shi shari'a ce kuma da rahama ga mutanen da suka ji masu imani kamar yadda ya umarce su kyautata mu'amala da kyakkyawar ɗabi'a da kuma tausaya ma juna tsakanin su Allah ta'ala na cewa dan rahamar da Allah ta'ala sun ya tsakanin su ne ka zama mai saukin hali gare su da ka zama mai kaushin hali da ba su kasance tare da kai ba da kai masu afuwa ka gafarta kai masu rahama kuma ka nemi shawararsu. su sannan ya koyatar da manzan Allah sallallahu da dukkanin sahabbai akan wannan tsari na afuwa Allah ta'ala yake cewa kai wa Allah ku wa Allah da sa da'a idan sabani shiga tsakanin ku riko da shi to kwarjinin ku zai tafi ku yi hakuri lalle hakika Allah ya tare masu hakuri nan Allah ta'ala yake cewa ku yi gaggawa zuwa ga samun ra'amar ubangijinku da gafararsa wanda aka tanda muku aljanna kamar fadin sammai da kasai an tanda ta ne ga wanda suke ce dukiyoyinsu a halin tsanani da kuma cikin halin sauki da masu afuwa ga mutane lalle hakika Allah na son masu yin afuwa ga mutane da kyautawa hakan ana tabbatar da haɗa kan al'umma ya zuwa cikin shari'a wajen tabbatar da wannan tsari da kuma ɗaiɗaikun jamantakewar mutane da imani an yi umarni da da zumunci an ba da bayanin ba da haƙƙin mata da kuma maza da ma uwaye da 'ya'ya an yi kuma umarni da kyautatawa zuwa ga makusanta da miskinai da kuma makwabta Allah ta'ala na cewa ku bauta ubangiji kar ku mai shirka da komai kuma ku yi ma iyaye biyayya da makusanta na kusa da na nesa da kuma makusanta da makwabta da wanda suke kusa da na nesa da ma'abuta tafiya yan kan hanya da abin da ku suka mallaka lallai hakika Allah baya san wanda ya kasance mai alfahari ne ya zo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi cewa ba ɗayan ku ba zai zama mai imani ba har sai ya so ma dan uwansa abin da ke so wa kansa sannan an yi umarni a shari'a don ya taimakekeniya ka aiki alkhairi kamar da Allah ta'ala yake cewa ku yi taimakekeniya ka albir da kuma taƙwa kar ku yi taimakekeniya kan ɓarna da kuma ta'addanci sannan an yi hanyi kuma kan yin abin da ba daidai ba Allah ta'ala ce ka gaya bayyana su faɗi abin da yake mai kyau lallai shi yana kawo saɓani a tsakaninku yana kawo matsala tsakaninku kuma shi ya kasance ɗan adawa ɗan adam ne manajin shari'a dangane ga abin da yake ɗauke da wannan shari'a ɗin shine abin da ake nufi a cikinta a haɗa sau na musulmi gaba ɗaya Allah ta'ala yana cewa ya kuma zane masu imani kar ku munin da zato sai ku wayi gari kuna masu nadama ka abin da ku aikata ya zo kuma a nan za mu san cewa ana tsotar da musulmi akan abin da yake ba daidai ba tsakaninsa wajen yin abin da Allah ta'ala bai yarda da shi ba wajen haɗa kalmobi kamar da Allah jalla wa'ala ya sanya muku adadi na da'a ya zama ana yin ta a tare kamar yadda kuke tare a wannan wajen a waje wanda yake bigiri daya na arfa da haduwarku akan abin da ke sallah ta juma'a da kuma sallar jam'i yana daga cikin abin da zai nuna muna muhimmancin haɗin kai abin da zuwa shari'a wajen haɗin kan al'umma musulmi gaba ɗaya wajen ba da zakkansu da ciyarwarsu da kuma ɓawafi da kuma bada sadaka allah ta'ala yana cewa ya suka wani su kasance masu imani ku ciyar dukiyoyinku daga abin da muka azurta ku da shi tun gabanin mutuwa ba ta zo ɗayanku ku ba a ranar da babu ciniki babu kuma ceto ba yan uwantaka kafare su ne a zalimai haka ne yake ya zo a shari'a wajen tunatar da yan uwa akan abin da suke ɗauke da shi na yan uwantaka da kwadantar da su akan maslaha a wajen saɓani da suka samu kansa da shi Allah ta'ala na cewa lalle mene yan uwan juna ne ku yi sulhu a tsakaninku kuma ku tsoron Allah wala Allah za ku zama rahamar Allah yana kuma ya zama wajibi akan al'umma su yi ma 'ya'yansu tarbiyya akan haɗin kai Allah ta'ala yana cewa lalle wannan al'ummar ku ce al'umma ce guda ɗaya kuma ni ne ubangijin ku ku bauta mini haka nan Allah ta'ala ke cewa lalle wannan shine sirabi hanya ta miƙaƙƙiya ku bi ta kada ku bi ɗan hanyoyi sai su raba ku daga hanyar Allah wannan wasici ne da Allah ke muku wala Allah za ku zama daga cikin masu tsoron Allah kamar yadda zo a cikin bayani akan biyayya ga jagorori da wajibcin yin da'a gare su wajen haɗa kalma gare su Allah ta'ala yana cewa ya kuma sukan ce masu imani ku yi da'a da biyayya ga shugabanni da kuma wanda suke masu kula da al'amari ya zo cikin sahihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya zama wajibi akan mai jagoran ku ji abin da yake faɗi ma dama dai bai muku muni da sabon Allah ba yana daga cikin abin da ke cikin wannan hada zukatan musulmai gaba daya da kwadatar da da'a gare su da kuma tsayuwa akan wannan al'amari zuwa gare su zuwa ga abin da zai gyara halayen musulmi gaba daya da kuma addu'a ga shugabanni idan har ya zama an yi umarni da wajibcin bin su idan har ya zama an yi umarni da bin su da wajibci gare su da kuma rabuwa gare su ya zama wajibi ne a haramta mutane to wannan yana tabbatuwa gare mu cewa aikin hajji wajibi ne a kula da wannan shi ma sai zama dukkanin alhaji yana shigaltuwa a kan wajen sauke haƙƙinsa na aikin haji wannan wajibi ne ya dinga addu'a ga ubangiji ya nisanci kuma duk abin da zai tasiri wajen kawo saɓani tsakaninsa da mutane yan uwansa wanda suke su ne bakin Allah subhanahu wa ta'ala ya ku taron musulmai ya waɗanda suke tasiri ku ji tsoron Allah a cikin al'ummar musulmi a wajen haɗa kalmarta da kuma tun kuɗi fitina a tsakanin al'umma kuma ku dinga tuna faɗin maganin manzo Allah sasan da yake cewa ku sauƙaƙa kar ku tsananta ku yi bishara kar ku kori mutane daga addini da kuma <clears throat> maganar manzo Allah sasan da yake cewa ku yi ɗa'a kar ku yi saɓani a tsakaninku kuma ku tsoron Allah ya ku masu yin nasiha wajen riko da wannan addini da abin da ke maslaha wanda yake kuna masu misaltuwa da faɗin Allah ta'ala da ke cewa idan aka samu ɗaya daga cikin al'umma guda biyu suna faɗa to ku sulhu a tsakaninsu kada ku zama masu ku zama masu bin alkhairi a cikin mabiya a cikin alkhairi fi ku zama jagorori akan abin da ke na sharri dukkan wanda kuma ya bi Allah da tsakanin shi da Allah ya bar wani abu saboda Allah Allah zai canza masa abin da yake mafi alkhairi gare shi ya ku alhazain ɗakin Allah mai alfarma bayan manzo Allah sallallahu ya tsaya a Arfa ya umarni ga Bilal ya kira sallah sannan ya ikama sannan ya sallah azhar raka'a biyu kasaru sannan ƙara tashi kuma yi sallar la'asar mm, mm, kasaru raka'a biyu kamar yadda zamu yi insha Allah ta'ala sannan ya tsaya Arfa akan dabbarsa yana ambatan Allah har ya zama cewa <clears throat> rana ta faɗi har ya tafi zuwa muzalifa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana musabansa yaci yana gaya musu da cewa ya ku mutane ku samu nutsuwa ta da ku da kwanciyar hankali lalle hakika biyayya ga Allah ba ta cikin hayaniya ba ta cikin gaggawa yayin da ya iso muzdalifa manzala Allah ya sallar wasallam muzdalifa amma magariba a muzdalifa raka uku ya isha'i kuma jam'i da kasaru ya kwana a muzdalifa ya kwana a wannan wajen ya sallar asuba sannan ya wayi gari ya roki Allah har sai da rana ta fito sannan tafi mina ya yi jifa jamatul akaba bayan rana ta fito da kwaninsa guda bakwai ya yanka dabbarsa ya yi aski sannan zai ɓawaful ifaba ya tsaya a mina har zuwa kwanakin tashrik yana ambatan allah yana jifan shaidan kuma bayan zawali yana ambatan allah a wajen tabbarko da ta ƙarshe duk yana yayi uzuri ga waɗanda suke masu uzuri a karas kwana amina sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma shine kwana amina tun daga zuwa kwana na sha uku ga bayan sallah wannan shine yake daidai mutum ya yi irin wani din yayin da ya gama aikin hajjinsa yana son kuma ya tafi ya zo ya tsawafin ɗakin allah mai alfarma ya ku alhazai ɗakin allah mai alfarma lalle kuna waje mai girma kuna waje wanda ke mai ɗaukaka wanda ake kwaɗayin gafarta zunubai da kurakurai ake amsa addu'o'i don haka ne manzan Allah sallallahu wasallam ya ci abinci ranar arba bai yi azumi ba don ya zama ya samu karfin da zai bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala yana yin addu'a da haka ku gaggauta ku yi addu'a ga wanda kawunanku da wanda kuke so da wanda ke da haƙƙi a gare ku da sauran musulmi gaba ɗaya wajen cewa Allah ta'ala ya gyara muku halayenku kuma ya haɗa kalmomin ku akan gaskiya kada ku manta addu'a ga wanda ya kyauta muku kamar yadda zuwa hadisi duk wanda ya muku kyakkyawa to ku kyauta masa shi ma in ba ku da abin da za ku iya kyauta masa da shi to ku mai addu'a yana daga cikin kuma wanda ya kyauta musulmai shine wanda ya tsaya kan hidimar harmaini sharifain yake kuma kula da alhazai akan jagorancin wannan kuma khadimul harmaini sharifain sarki malik salman bin abdulaziz da waliyin al'amarinsa yarimansa muhammad dan salmana da wanda suka bi aiki tare da su da aka kuma su addu'a allah ya hayu ya qayyum ya zal jalali wal ikram muna roƙonka ya allah ka data da kharimul haramain sharifain sarki salman bin abdulaziz allah ka zama tare da shi mai karfafarsa mai taimako a gare shi mai kuma taimaka masa kan dukkanin alkhairi ya allah allah ka saka mai da mafi sakai alkhairi a kan abin da yake gabatar da shi wajen hada kalmar musulmai Allah ka yi albarka ga yarimansa Muhammad bin Salman Allah ka karfafe shi ka sanya shi kuma ya zama daga cikin dalilin hada kalmar sauran musulmai Allah karba ma alhazai su ka sauƙaƙa musu al'amuransu ka kuma tsare su daga sharrin dukan wanda ke nufin su da sharri Allah ka mai da su gidajensu suna masu aminci da kuma samun lada bayan ka gabarta mu zunubansu ka biya musu bukatunsu Allah <clears throat> ka gafarta musulmai maza da musulmai mata da mumine maza da mumine mata ka haɗa kalmominsu ya Allah ka gyara zukatansu ka kula da al'amarinsu ya Allah kuma ka amintar su a garuruwansu ya Allah ka haɗa kalmominsu ya Allah ka tsare jininsu da mutuncinsu Allah ka yi albarka ga arzikin bayi da ka basu ka kuma su kai zuwa ga kyakkyawan magana da aiki سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أنا فضيلة الشيخ دكتور بروفيسور يوسف ابن محمد سعيد يتسأل ونن صلى دي قباتر آه hutuba ta arfa wanda wani ɗaya ne daga cikin manyan malamai na ƙasar saudiya yana daga cikin jagorori a wannan ƙasa mai albarka wanda suke kula da al'amura na addini kuma suke ba da fatawa a majalisun koli na harkokin addinin musulunci da kuma kula da shari'arsa wannan babban malami ya muna magana kan abin da shafi rukunin da muka sani a da yaushe za a kuma jagoranci sallah yanzu wanda za a yi a zahar da la'asar insha Allahu ta'ala za mu bar uwa su kalli wannan sallah da zai gabatar ta azahar da la'asar kuma insha Allahu ta'ala a madadin wannan tashar ta salamu da kuma kici assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh